Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanku da sake dawowa ajinmu na koyon lissafi. Yau muna so mu ga addition and subtraction of squares. So kamar yadda kuke gani wannan squares ne na numbers ake adding da kuma subtracting. So bari mu salwa question ɗaya under addition ɗaya kuma under subtraction sai mu bar muku sauran biyun kuma ku gwada. So in muka fara da na farkon nan aka ce 8 squared plus 5 squared. Ya za mu mishi muka ce 8 squared yana nufin shi wannan number zai multiply in kansa sau biyu ko so muna da 8 multiplied by 8 plus wannan daban kenan wannan 5 squared shi ma muka ce zai multiply in kansa sau biyu so muna da 5 times 5 so yanzu anan 8 times 8 zai ba mu 64 sannan 5 times 5 zai ba mu 25 so idan kaɗa su zai baka nawa 89 so wannan shikenan shine final answer ka ka yi squaring 8 ka yi squaring 5 ka yi adding answers ɗinka sun baka 89 so wannan shine bari mu ɗauki ɗaya under subtraction bari mu ɗauki number 3 aka ce 11 squared minus 7 squared shi ma is the same thing kawai wannan za ka yi adding ne wannan kuma za ka yi subtracting so menene 11 squared 11 times 11 ko sannan minus menene 7 squared 7 times 7 shikenan yanzu nan wajen zai baka 1 2 1 minus 7 times 7 zai baka 49 so idan kai subtracting fa zai baka 72 shikenan a takaice wannan shine final answers mu mun yi ɗaya addition ɗaya kuma subtraction za mu bar muku wannan da wannan ku gwada ku ajiye mana an san ku a comment section mun gode da kallon bidiyon mu kada ku manta idan muku yi subscribing tip channel din mu ba ku yi a dajin koyon lissafi sannan ku sharing videos namu mun gode